za su sake dawowa me yasa saboda sun riga sun shirya da haka matasan najeriya ku tashi ku yi karatu duk yunwa da wahala ku tashi ku yi karatu idan ba ku da shi ne kun cuce mu tun babu majarot keke na ya lalace daga miciya wani lokacin a kafa zan taho ina diploma congo a kafa ba majarot cikin fadamu zan biyu in je in aka gama kuma da magariba in sake koma muciya a kafa haka ake yi so karka ɗauka cewa wai ta daɗi ne aka yi karatu a'a sannan ka tafi BUK duk wanda ya san BUK 80s ya san kwanar da nake kwana a masallaci jambulo ne a wurin da huda nan katifa ta take in na zo sa igiyan ɗaura keke na a jiki dole in karfe uku na asuba ta in tashi saboda sanyi ne gabas da yamma zai fi zo mini da haka aka yi karatun so kar ka taba ɗaukan cewa wai kai to ai yanzu akwai matsaloli matsala dama a cikin ta kake tunda iblis ya koro ku daga aljanna eh a cikin ta kake dama kar ka taba tunanin za ta yi sauki sai abin da zai karu idan ba Allah bai so mu sha wannan wahala ba me da sai a bar mu aljanna dan haka sai da Allah ya gargadi babanmu inna na alla Allah fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tabha adamu kana zauna aljanna ba cefane ba wahala ba hantsi ba rana in ya fitar da kai fa zaka wahala ina ba shi nan yanzu saboda haka wannan wahala haka za a yi ta amma a haka kuma za a yi karatu a haka kuma za a nemi yanci amma wallahi in kuka ce saboda wahala ba za ku yi karatu ba baka samu ediyo ba tafi fce baka samu ba tafi ka tafi polytechnic baka samu hnd ba tafi ka je ka nce duk yadda za ka yi dai kar ka zauna ba kai karatu ba sannan sana'a kar kai girman kai kowa je ko yi kafinta ko tela ko kira ko sassaka ko wani abu sannan kar ka taɓa sarewa za ka gama gwamnati ta baka aiki a'a ka yi tunanin kayya za ka yi ka kirkiro aiki wani ya zo ya aiki a ƙarƙashin ka abin da ake so kenan to kun ga muka samar da haka jama'a to duk wanda zai bana barazana a duniya sai dai yayi saboda ba a jikin shi muke zaune ba amma wallahi in muka zauna ba karatu ba ilimi ba sana'a wallahi mu ne za mu zama agencies na a rinka amfani da mu wajen da zaune tsaye sai mun gama rikita kasar mu sannan kuma sai mu ga ƙasar ba za ta zaune ba abin da ranar david ma yake cewa kenan ya rage yan arewa ko su zauna lafiya ko ba su zauna lafiya ba su ce suke rikitawa sannan ci gaban da kudu take gashi nan ba zai kai gare su ba sai habaici ya ce dama ya aka iya dama ya ake ciki dama su suna gaba da mu to balle kuma a ce gashi gashi da haka duk wata rikita rikita ba za a yi ta ba za a yi ilimi amma kuma ba za a ci gaba da zama a ƙarƙashin zalunci ba dole za a yi gwagwarmaya kuma gwagwarmayar ku kiyaye za a yi amfani da abin da suka ce din ne fa a yi maganin su shine abin da brothers suka yi brothers ba makami suka ɗauka a misra ba da aka ce ƙuri'a sai suka ce eh su ma sai suka kafa jam'iyya haka muke so lokaci zai zo imma kafa in ma mu shiga in ma mu tsaya yan takara masu kaza in ma mu tsayar amma dai abin da ake so a gaya maka ba za a yi abin ta hanyar hayaniya ba don da kafin da hayaniyar shine za a ce za a zo a juye muku amerikawa a kusa da garinku amma in kuka ce siyasar eto siyasar sai a rasa yadda za a yi abin da aka yi a misra kenan fa sai da aka yi ta nuko har majalisar ɗinkin duniya sai da aka je aka yi taron gaggawa aka ce mutanen nan a ba su mulki aka ce wallahi dole a ba su saboda bambancin tsakanin da wanda ake so ya ci bambancin ya wuce a iya murɗewa to mutanen nan aka ba su fa akwai matsala sai ce to ya za yi mu muka ce kowa ya fito ya zabe mutanen nan suka fito suka zaɓa aka zaɓe su ba yadda muka iya to ba za a rusa zaɓen ba suka ce ba zai yiwu ba dole a haƙura shikenan saboda haka duk lokacin da za ku ce za ku yi hayaniya za ku yi kone-kone a najeriya ko kun taimaka musu ne su dama abin da suke so kenan yanzu buɗe hanya da wasu suka yi suke hayaniyar ko ita ta bada dama su ma suke amfani da hayaniyar wajen su kai ma bukatarsu waɗannan bama-bamai da aka buga a kaduna da